أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu wataala da ya tarba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai lillahi Allah ya samu yau ashirin a goma sha biyar ga watan ramadana na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ta yi daidai da ashirin da ɗaya ko ga watan biyar ashirin daidai ga watan biyar na shekarar miladiya dubu biyu da goma sha tara ah, za mu shiga sabuwar sura ne a yau wanda ake kiranta suratu tauba bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذي آهدتم براءة من الله ورسوله إلى الذين آهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين نعم wannan sura ana kiranta suratul tauba wato suran tuba suran ta sauka ne a madina a jerin gwanon surori in ka ɗauko daga sama fatiha baƙara ali imrana nisa'i kana gangarowa wannan sura ta attauba ita ce ta tara yawan ayoyinta ɗari ɗaya da ashirin da tara kafin mu shiga wannan suran ya kamata mu san ita suran da abinda take ɗauke da shi da kuma mawdu'ai daban-daban da take magana a kansu kamar yadda na ce a farko wannan sura madaniyatun ta sauka a madinan. a ƙa'idojin wato nuzul ko kuma ulumul qur'an wajen surori na madaniya ko makkiya idan aka ce wannan suran ta sauka a makka ba dole bane ka samu dukkan ayoyin gaba su daga farkonsu har ƙarshensu sun sauka a madina ko kuma da kaji an ce wannan suran makkiya ce ba dole bane a samu su ayoyin gaba su daga farko har ƙarshe a same su a makka a'a ana iya samun biyar yanzu kama wannan suran ana iya samun waɗansu ayoyi da suka sauka a makka to idan aka samu misali sura mai aya wajen ɗari biyu ko ɗari da hamsin sai aka samu galibi ɗari da arba'in da biyar sun sauka a madina biyar ne kawai suka sauka a makka to sai kawai a ce suran gaba ɗayanta ta sauka a madina ba za a yi la'akari da ƙarancin waɗancan ayoyin a ce waɗansu sun sauka a madina waɗansu sun sauka a makka ba a'a a topic ahead a can sama ɗin za a ce suran kawai ta sauka a madina to idan aka zo sharhi ne da bayanin ayoyin ɗaya bayan ɗaya sai a ce to waɗannan daga kaza zuwa kaza sun sauka a makka ne ana duba majoritin ayoyin ne da suka sauka a makka ko madina sai a hukunta kawai wannan suran ta sauka a madina ba tare da la'akari da karancin ayoyin da ba su sauka a nan ɗin ba ina fata an gane ko to a wajen sharhi ne da bayani nan ne ake tono waɗanda ba su sauka a a garin ba to wannan dai suran dai madaniyatu kuma ta sauka a madina a shekara ta tara bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga dab da shekaran ban kwanan manzon Allah da da duniya kenan tunda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi shekara goma ne a Madina ya koma ma Allah to wannan suran ta sauka a shekara ta tara ne kaga saura shekara daya yayi ban kwana da duniya to shi yasa za ku ga ayan tana suran tana bayani ne akan kawai zamantakewa musulmai da mu'amalan shi da mushrikai kawai ina fata an ga dabarranta da inda aka barranta kawai ba musulmi ba mushriki kawai sayyidina aliyu alaihi salam shine annabi ya ɗora wa nauyin saƙon da take wannan suran take kunshe da shi zuwa ga mushrikai da kuma musulmai a haji a hajin wannan shekara wanda sayyidina abubakar radiyallahu anhu wa ardahu shine amirul mu'minin amirul hajji da manzon Allah ya naɗa kan shekarar a haji sayyidina abubakar shine amirul hajji shi kuma sayyidina ali shine mai isarwa musulman duniya na wannan lokacin da suka je haji a arfa saƙon da wannan suran take ɗauke da shi a isarwa mutane a haji saboda kowa ya zamanto wakili ne in ya koma garin shi ko ƙasan da yake ga fa saƙon da aka aiko mana mu ma mu isar sayyidina abu ali radiyallahu anhu ya karanta saƙon suran ga al'umman musulmi na wannan duniya al'umman musulmi a wannan lokacin ayoyinsa kamar yadda na ce ɗari ne da ashirin da tara suran ta fara ne da bara'a barranta barrantan Allah da manzonsa daga mushrikai katse mu'amala da duk wata hulɗa tsakanin Allah subhanahu ta'ala da manzonsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da suka yi tsakanin da mushrikai saboda haka sai musulmai su ma su biyo baya kenan musulmai su ma su biyo baya shine aka ce a karanta wa musulmai wannan sakon shi yasa aka kira suran suran bara'a suran barrantan Allah da manzonsa da mumunai ga mushrikai sannan suran zakarat ba'da zalika hurmata al-ashhur hurum suran ta bayyana mana wato waɗansu watanni guda hudu cikin watanni goma sha biyu da Allah ya halitta ya ware waɗansu ya nuna mana ya fayyace mana waɗannan watanni guda hudu watanni ne masu alfarma wanda aka haramta yaki a ciki aka haramta zubar da jini a ciki aka haramta duk wani tashin hankali a ciki sai dai in haddi ne za a zartar mutum ya kashe za a kashe shi ana iya zartarwa a cikin watanni ko mutum ya yanke hannu wani za a yanke nashi ko ya yi sata za a yanke hannun shi duk wani haddi na kisan kai da kotu ta zartar za a yi ma wani don ya kashe rai duk ana zartar ma a waɗannan watannin masu albarka sai dai abin da aka hana yaƙi da zalunci wa ahadal mushrikin ta bayyana kuma alkawari irin wanda musulmai suke kullawa tsakaninsu da mushrikai kafirai da kuma wajabcin cika alkawari idan musulmai suka kulla alkawari yarjejeniya tsakaninsu da kafurai na zaman lafiya da mushrikai to wajibi ne suran ta emphasizing ta karfafa cewa lallai musulmi kada ya kuskure yi wasa da alkawarin da ya kulla tsakanin shi da kafirai na zaman lafiya kar yaudara da karya da munafurci ta fara fitowa da karya alkawari ya fara fitowa ta bangaren musulmai kada su yadda Allah ya haramta wa musulmai wa man yankusu fil ahadi fa innahu yajibu harbuhu su kuma ayan ta yi bayani sunan ta yi bayani duk wanda aka yi yarjejeniya da shi da musulmai suka ta bangaren su su can kafirai ko musulmai suka saba wannan alkawarin da yarjejeniyan to wajibi ne a yaƙe su wajibi ne a yaƙe su domin a nuna musu wato muhimmancin alkawari da kuma illan saba alkawari duk suran ta yi bayanin wannan wa bayyana ba'da zalika anna lubbat taqarruba lubbat taqarrubi ila Allah ta'ala huwa al-iman bihi a suran ta bayyana mana cewa tsagoron tsantsan wato imani ga Allah shine takawa asalin takawa tsantsan tsagwaron takawa da tsoro na Allah shine tsantsan imani da shi wa annahu la yakmulu imanu illa idha kana wa rasuluhu ahabba ila al-mu'minina min kulli shay'in sannan kuma surar ta yi bayani cewa imanin musulmi baya zaman to kammalalle cikakke ya zamanto mai kamala a wajen imani sai ya fifita son Allah da manzansa a cikin zuciyarsa sama da dukkan wani makaluki hatta iyayen shi da suka haife shi da ƴaƴan da ya haifa da matan da ya aura da dukiyar da ya tara wa zakara subhanahu annahu anna al-i'tizaz bil quwwati yub'idu an-nafra wa ashara ila halil fi ghazwati hunayn wato Allah kuma ya nuni a cikin wannan sura kinkaho kinkaho da ƙarfi kinkaho da yawan makamai kinkaho da yawan sojoji da mujahidun da mafaɗata masu faɗa to wannan yana hana musulmi cin nasara duk yawanku duk yawan makamanku duk irin tanadinku idan kuka fita yaƙi to kar wannan abun ya ruɗe ku ku yi tinkaho da kanku ku rinka alfahari kuna dukan kirji kuna ce yau ai mun gama da su kawai a'a ayan ta suran ta mana gargadi kuma ta buga mana misali da yakin hunai Allah ya hana mu alfahari da tinkahu ina fata ba su suke ba da nasara ba Allah ne ke ba da nasara kuma alfahari da bugun kirji da tinkaho yana hana nasarar Allah ga musulmai duk shirinku da ƙarfinku ku nuna ko raunana ne a gaban Allah Allah ne mai iya muku Allah ne mai ƙarfi Allah ne mai ba da nasara Allah ne mai dabara Allah ne kuka dogara a gare shi ina fata an gane ko wa fi hadhihi surati harrama 'ala al-mushrikina dukhul al-masjid al-haram li'annahum najis Sana'a cikin wannan sura ita ta haramta wa duk wani mushriki da kafiri wanda ba musulmi ba shiga masallacin ka'aba ko kuma harami guda biyu haramin makka da kuma haramin madina wanda Allah ya musu ni'ima da zuwa umra ko zuwa haji ko ziyartar waɗannan birane guda biyu makka da madina idan kana kan hanya ka ta san musu zaka shiga zaka ga an yi signboard haka kafin a shiga harami sai a sa non muslim sai a sa wata aro ta yi haka wannan hanyar duk wanda ba musulmi ba to yayi nan musulmi kuma yayi nan bi ma'ana hanyar ta karkatar da shi ta kawar da shi daga shiga makka da madina ba sa shiga daga inda boundaries din harami ya fara daga inda boundary din harami ya fara kamar ma haramin madina ko makka zaka samu misali daga toll gate na na yawa na can hanyar yawa dan kande za ka ga daga nan ne fa harami ya fara daga tauhid din nan ya zagaya ya zagaya ta baya ya zagaya ta su mando yana da girma harami to daga nan tauhid din nan misali in aka doso madina za ka ga wani aro kuma ya ji yadda kafure ya yi su yi haka bai fa ba su ba shiga madina to wanda ta sa doka inda aka samu wannan doka din cewa mushriki da kafiri ba su ba shiga haramin Allah shine wannan suran yana daga cikin sakon da sayyidina Ali duka ya karanta wa duniya mushrikan sun ji kafiran sun ji musulmai ma sun ji kuma kowa ya tafi da wannan sakon a kunnansa wa fi hadhihi sura وفيها النص على وجوب قتال اليهود والنصارى hatta yuqtul jizyata an yadin wa hum ita wannan suran kuma ita ta shar'anta wajibcin yaƙan yahudu da nasara har lokacin da za a dankwafar da su su rika fansan kansu ta hanyar ba da jizya sannan wa bayyana fiha adadal ashuril hurum sannan wannan sura ta bayyana yawan watanni masu alfarma وفيها بينت ضرورة النفر إلى القتال عند كل نداء من غير cikin أتكي وانا سورة نه ألا يبين cewa wajibi ne ga dukkan musulmi idan shugaba ya zaburar da kowa ya a fita yaƙi ba wanda ya yi wa uzuri to wajibi ne kowa da kowa ya zabura a je a fuskanci makiya ba tare da tsukewa ko ja da baya ba idan shugaba ya ba da umarni shi akwai inda in yaƙi ya kama shugaba yana iya rubuta a ce wani da wani da su wani da su wani da su wani su su fita akwai kuma inda abun fa idan ya ɓaci za a ce duk wani matashi musulmi ba a ba a keɓance mutum ɗaya ba kowa ya zabura to baka isa ka ce ni babana ya hana ni fita ba domin umurnin shugaba ya fi na babanka baka isa ka ce ni babana ya hana ni ba a'a ni wana ya hana ni kowa wannan zaburarwar ta zamanto wajibi tilas a kan shi ba a yadda wani ya ja da baya ko ya tsuke ba wannan tsuran ita a cikinta ne aka farlanta haka aka wajabta yin haka din wa fiha من بعد ذلك إشارات إلى إلى المخلفين والمعوقين عن الخروج للقتال أتكي كما ألا أبنجي بيان وطن ديموس أزري أزري وجن تفيا ياكي يا سوك أتيموس يا يا سيموس ina fata an gane ko a ciki kuma aka faɗi hukuncin waɗanda in an zaburar da su su fita yaƙi su ci a ciki an faɗi hukuncinsu duka za a zo kai وبيان أحوال المنافقين الذين يبتغون الفتنة في كل وقت تكون الدعوة فيه إلى القتال وقت تكون الدعوة فيه إلى القتال أي بيان كما منافقي da irin salon dabarunsu waɗanda suke wato ƙulla fitina a duk lokacin da aka ce za a fita yaƙi wa zakara Allah ta'ala al-munafiqina fi mu'amalatihim lil mu'minina fi salmi wa fil kuma Allah ya faɗi irin yadda mu munafukai suke mu'amala da mumunai a lokacin yaƙi da lokacin zaman lafiya wanda ba yaƙi ba duk Allah ya faɗa ya karantawa musulmai dabarunsu da makirce makircinsu da kutungwilarsu da irin taktis ɗinsu yadda in yaƙi ya taso ya suke mu'amalantar musulmi da yadda in ana zaman lafiya ya mu'amalar take canjawa tsakanin su da musulmi duk Allah ya faɗi dabarunsu su don musulmi ya zama to menene wato mai faɗakakke mai ilimi mai sani yadda zai zauna da su duk a cikin wannan surar ne aka fayyace wannan wa fi hadhihi surati al-amru al-qati'u al li al-munafiq a cikin wannan sura ne Allah ya umurni kai tsaye ya bayyana irin ukuba da punishment da ake yi wa munafiki da masu munafurtan musulmai suna rayuwa cikin musulmai amma suna su, suna su suke nuna sirrin musulmai ga makiya bayan kuma suna rayuwa tare da musulman to an faɗi irin ukuban da za a musu wa huwa Allah yusalli Nabiyu sallallahu ala ahadin minhum daga cikin ukubar da aka yi da aka da ta fada kansu idan ɗayansu ya mutu aka ce san manzo Allah karya masa sallah domin sallan da manzo Allah yake wa jana'iza gawa idan ta mutu rahama ne ya yafiya ne a gare ta amma aka hana manzo Allah kada yayi wa munafiki duk wani munafiki cikin musulmi da aka fahimce shi munafiki ne yana rayuwa cikin musulmi amma yana haɗa baki da kafurai shine informant nasu mai kai musu labari mai leƙen asirinsu to idan aka gane Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi idan waɗannan suka mutu kada ya musu sallah kada ya musu sallah wa zakara subhanahu ba'da zalika al-a'zar allati tusawwighu at-takhalluf Allah madaukakin sarki ya ambaci uzurin da ake karban shi a yayin yaki wanda domin idan manzo Allah ya umurni a fita yaki akwai masu kawo excuses uzuri uzuri ya rasulullah ni ina da ulalura iri kaza ya rasulullah ni kaza ina da kaza ina da kaza to Allah ya ja layi ya bayyana irin laluran da ake karba da wanda ba a karba in laluran ka aka ce ka fita yaƙi ka kala lura to sai a auna ta irin laluran da Allah ta kai laluran da Allah ya ce a karɓe ta a maka uzuri ka zauna ko ba ta kai ba duk wannan ayan ta suran ta fayyace ina fata an gane ko wa bayyana subhanahu halal ladina azharu dukhula fil islam min al a'rabi Allah ya bayyana irin hali da yanayin mutanen da suka bayyana shiga cikin musulunci daga mutanen ƙauye aw khada'u li ahkamihi ba'da an sarat lahu ko kuma suka miƙa wuya kawai suka sakankance bayan musulunci yayi ƙarfi yanzu ba sa iya fuskantar musulunci wa bayyana anna ha'ula'il a'raba muqimuna hawla al-madinati wa qariban minha ya bayyana irin waɗannan ƙauyawa din suna zaune a gefe-gefen Madina ko dab da ita sannan daga cikin abinda da suran nan take ɗauke da shi ذكر بعد ذلك أحوال الناس بالنسبة iman. Allah ya bayyana halin mutane ya yi categorizing mutane ya rarraba mutane gida-gida-gida game da imani a ce a masu imanin masu nan classes ne kaso-kaso ne Allah duk ya bayyana su wa zakara khabara masjidi zirar allazi banahu almunafiquna liyaghuddu an min almasjid alharam allazi المسجد النبوي الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah ya yi bayanin wani masallaci da munafukai suka haɗu suka gina domin su rika hana musulmai zuwa masallacin da annabi ya gina da hannun shi a karkatar da su zuwa ga masallacin da su suka gina kuma Allah ya tona asirin niyan su munafukan wajen gina masallacin me suke nufi wajen gina masallacin ثم ذكر سبحانه أوصاف المؤمنين na في إيمانهم sannan Allah ya ambata sifofin mumunai masu gaskiya a cikin imaninsu Allah ya faɗi irin sifofinsu hikiman haka shine in kaga baka da sifar to lallai imaninka da saura kenan sai ka je kayi ƙoƙari ka ga lallai ka sifantu da sifa wa taubatan ladina kanu qad khallafu an rasulillahi sallallahu alaihi da karban tuban da Allah ya yi sahaban nan wanda ba annabi ya wanda annabi ya umurce su su fita yakin tabuka ba su fita ba kuma babu wata lalura irin suna gobe gobe gobe an jima an jima kawai irin wannan sakaci na shirin nan kamar mutum ne mai mota ka san mai mota ya cika latti wajen zuwa waje shi yana gani ai nan da nan da na tashi fiyu da mota ai na je sai ka ga ya bar alƙaw ya bar zuwa waje sai saura minti goma ki haba ai nan da mota ai 5 minutes da mota ai na isa nan sai kaga har yayi relaxing sai ya tashi ya rika gudu a motan sai ya zo nan sai ya samu ne daga nan har su, har abun nan junction din nan in kuma can ya ya samu daga nan independence din nan har abin nan gosu to yawanci za ka ga mai abun hawa yana dan latti kullun yana ruduwa da abun hawan nan amma da ka hau fiyu kawai nan da kawo nan da kawo ai minti biyar ai mun isa kai karka damu kai mu shirya kai ka shirya a hankali sai ka ga an yi lacce din shi yasa in mutu ya fara fallewa sai ya bige wani a hanya ko su rika haka haka da masu keke na tek ina fata an gane Allah ubangiji ya rufa mana asiri wa qabulullah ta'ala li hadhihi tauba kuma Allah ya bayyana mana ya karbi tuban ya karbi tuban كما ذكر سبحانه وتعالى أحوال الناس في تلقي Qur'ani, Inda عند Allah ya faɗa mana. Iri yanayin zukatan mutane yayin da Allah yake saukar da ayoyi yayin da ake karanta ayoyin alkur'ani da annabi ya saukar domin idan aka saukar wa annabi ayoyi annabi yakan tara sahabai a zauna ya ce to ga sakon Allah da ya saukar yau annabi ya karanta ayoyin ya karanta ayoyin to Allah ya bayyana yadda zukatan masu sauraron suka bambanta wani zuciyar shi idan annabi yana karanta ya ga abu ɗaya take kawai tana receiving wani kuma zuciyar shi ya kaga tana tsukewa tana tsukewa tana rufewa tana rejecting in karban hasken Allah sai da ya bayyana bambancin zukata wajen karban menene receiving revelation yanda yake receiving ah, yanda yake karban wato wahayi na Allah Allah ya bambanta ya nuna zukata ba kowa bane in ka tara mutane ɗari kake karanta ayoyi ba kowa bane za ka ji ayoyin suna ratsa zuciyarsa sam ba kowa bane a wajen sam Allah rufa mana asiri to Allah ya yi bayanin waɗannan zukatan wa khatama subhanahu wa ta'ala surata bi anna Allah ta'ala ikhtara Muhammadan lirrisalati wa annahu la yuridu anata man ursila ilaihim suran daga ƙarshen suran gaba ɗaya Allah ya rufe surar da yanda ya yi bayanin zaɓo annabi Muhammadu da Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam ga saƙonsa da duniya na a ƙarshen zamani sannan kuma manzon nan da aka turo bai son wahalar da ya ga wahalan waɗanda aka tura shi zuwa gare su bai son ya gan mu cikin wahala sam sam wa annahu bihim ra'ufur rahim Allah ya bayani lalle manzo Allah mai rangon ne ne mai rahama ne mai tausayi ne wa anna Allah hasbuhu idza tawallaw anhu kuma Allah ce duk wanda ya juya wa annabi Muhammadu baya to Allah shi yana tare da Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine content wato different topics da wannan suran take menene take dauke da su kuma kowanne zaka ga za a rika karanta shi kana karatu ka ji wannan ayoyin daban ne da waɗancan suna magana akan wannan sai ka fita daga wannan sai ka ji kuma ayoyin sun fada wani bayani haka haka har a zo conclusion Allah madaukakin sarki mana muwafaka to kamar yadda na ce kwanakin baya ita wannan suran ko jiya ita ce wanda ba a ita ce kadai wanda ba a rubuta mata bismillahir rahmanir rahim ba ina fata an gane ko saboda waɗansu malamai dai suna faɗa ne kai amma ina jin babu ni hujja saboda ayan tana da tsanani da tsanantawa ga kafiri da mushriki babu wasa yana taba ka ka taba shi yana taba ka ka taba kakka sassauta amma in ya so ka da zaman lafiya ka ka nuna masa kafi shi zaman lafiya ina fata an gane to za ku ga suran kawai kaman shi gaba ne na suratul anfal Allah yake bara'atun ai hadhihi bara'atun akwai hadhihi ismul ishara a wajen wanda aka yi aka aka suturta aka kawo shi wannan yan nahau ne za su san wannan ai hadhihi bara'atun wato kamar a turo maka wasiƙa a ce ga wasiƙa ta je ka tara mutane ka karanta musu to haka wannan suran take wasiƙa ne saƙo ne daga Allah yace hadhihi bara'atun wannan wata irin barranta ne daga Allah da manzansa suka turo a karanta mutane cewa Allah da manzansa Muhammadu sallama daga yau sun barranta da kafurai ba su ba mushrikai ba su ba mushrikai aje a karanta wa mushrikan sako a karanta wa su musulmi duk wannan saƙon su ji shi to shi yasa aka yi hasfin hazihi din sai aka ce bara'atun minallahi wa rasulihi ga wata barranta ga saƙon barrantan Allah da manzonsa idan ladina zuwa ga mutanen nan da ku musulmai a hattun kuka yi alkawari da su minan mushriki wato daga yau duk wani kafiri ko mushriki da kuka yi agreement da shi kuka yi yarjejeniyan zaman lafiya da shi yana sabawa to daga yau Allah da manzansa sun barranta daga wannan ba su ba wannan musulkan saboda haka kuma musulmai ku barranta daga gare su ku barranta daga gare su duk kafirin da ake yarjejen da shi yana sabawa to yau duk wata yarjejeniya ta ƙare Allah da manzansa sun dakatar da wannan yarjejeniya Allah ya ce fasihu fil ardi duk wani mushiriki da da aka yi agreement da shi sai ya rage saura wata hudu wannan agreement din ya kare to daga yau fasihu fil ardi arba'ata ashhurin an ba su maximum na wata hudu akan wannan yarjejeniyar zaman lafiya ba za a taba su ba za Allah ce ku je ku yi walwala na wannan yarjejeniyar amma na tsawon wata hudu bayan wata hudu to babu wani zaman lafiya da yarjejeniya kuma tsakanin musulmai da mushrikai sai dai fada sai dai yaki kawai amma daga yanzu haka an ba su period na wata hudu period na wata hudu bayan wata hudu din nan shikenan babu kuma zaman lafiya kamar mutum ne ce wani eh zan bar aiki a ma'aikatarka amma na baka nan ga wata hudu zan bari ka bi ma'ana kai ka shirya kenan ko ka nemi replacement ka nemi wanda zai maye gurbinsa ina fata duk kafirin da aka yi yarjejeniya da su na zaman lafiya da rashin fada tsakaninsu da musulmi Allah ya ce to an ba su daga yau zuwa wata hudu kawai wata hudu daga bayan wata hudu din nan Allah da manzansa kuma ya barranta daga rubuta wata yarjejeniya da su sai da yaƙi tunda akwai yaudara a tare da su fasihu fil ardi ku yawo a doron ƙasa arba'ata ashurin na tsawon wata hudu wa alamu ku sani bayan wata hudu din nan kuma annakum ghairu mu'jizillah ba za ku gagari Allah ba shi kenan fafatawa kuma za a koma wa annan laha muhzil kafirin kuma Allah mai taɓar da kafirai ne Allah sai ya taɓar da dukkan wani kafiri mushriki ina fata an gane domin za a taɓar da shi a wajen yaƙi za a kashe shi a wajen yaƙi za a kama shi a matsayin bawa a wajen yaƙi a cinye dukiyarsa a matsayin ganima a kama iyalansa da ƴaƴansa duka a matsayin bayi a rarraba su wace taɓewa ce ta wuce wannan an tozartar da su Allah ce zan tozartar da ku tozarta daga Allah ta tabbata a gare ku shine za a mutu wannan a waje a yaƙi an kashe wasu a yakin an kame waɗansu ‘ya'yansu da matansu duka sun zamanto bayi dukiyansu ya zamanto ganima an cinye ta Allah ce sai na tabar da ku na'am wa azanun min Allah wa rasulihi ilan nafi nas hajj يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أن غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم يروا لكم شيئا ولم يظاهروا عليكم ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم فأتموا إليهم عهدهم إلى Allah maɗaukacin sarki ya ce wa azanun ga shela announcement kenan ga shelatai tsaye min Allahi daga Allah wa rasulihi da manzansa ilan nasi zuwa ga mutane gaba ɗaya yawmal hajjil akbar ranan haji bi ma'ana ranan tsayuwan arfa shine sakon da sayyidina ali ya rike din kenan ya je ya isar musu a filin arfa ga sako kai tsaye da shela daga Allah da manzansa idan nasi zuwa ga mutane mahalarta arfa'in nan mahalarta aikin hajjin nan kai tsaye yawman hajjil akbari saƙon shi ne annallaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu Allah da shi da manzonsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga yau sun barranta da dukkan wani mushriki maha'inci mai saba alkawar. mushrikai maha'inta wanda za a yi alkawarin zaman lafiya da su a yi yarjejeniya a rubuta su zo kuma suna zagon ƙasa wa musulmi suna zaizaye musulmi suna ha'intansu to daga yau Allah ya barranta ba shi ba su haka nan ma annabi Muhammad salsima ba shi ba su kawai duk wani maha'inci da aka yi yarjejeniya da shi to yau an warware ba mu ba su amma Allah ce fa'in tubtum Allah ce ina muku nasiha inda za ku tuba daga barin ha'inci ku yi yarjejeniyar zaman lafiya da musulmi su su riƙe muku alkawari ku ku zaga kuna ha'intansu Allah ce wannan halin da wannan ɗabi'an da ma za ku bari fa huwa khairun lakum da ya fi muku alkhairi da kun saman makanku zaman lafiya amma matukar wa in to in har kuka ce kullum ku wannan aikin ne za ku riƙa yi a yi yarjejeniya da ku ta amana ku ci amana ku yi ha'inci ku yi yaudara su ba sa taɓa ku saboda girmama alkawari ku kuma ku zaga kuna taɓa su kuna musu ɗauki ba ɗaya to Allah ce fa'alamu annakum ghayru mu'jizillah ku sani wallahi Allah ce ba za ku gagare ni ba ba za ku taɓa fita ba wannan ba dabara bane kuke wa kanku inji Allah Allah ce wa bashirin ladina kafaru ya Muhammadu kai ma irin waɗannan mutanen bishara bi azabin alimin da wata azaba mai raɗaɗi da za ku faɗa cikinta azaba mai raɗaɗi ita ce a gama Allah ya shirya wani yaƙi wani jihadi a zo a faɗa musu a musu mummunar kifa a ɗanɗana musu azaba irin na kisa na yaƙi kafin su je gobe kiyama su ɗanɗani azaban da tafi wannan Allah ce to idan kuka bari kun shafa wa kanku ruwa kun samun ma kanku zaman lafiya kawai in kuka yi alkawari da musulmai ku rike banda yaudara banda ha'inci in ba haka ba Allah ce to kuna cikin damuwa ku je in ji Allah in haka za ku rike ku je amma muna tabbatar muku ba mu ba ku daga yau tunda haka halin ku yake allace ce illal ahadtum ya ku musulmi wannan dokar waɗancan mutane ta kawai ta shafa illal ladina ahadtum minal mushrikin sai dai banda mushrikan da kuke alkawari da su thumma lam yanqusukum shay'an ba sa tawaye wannan alkawari ba sa warware shi ba sa ha'inci ba sa ha'inci ko da ɗan kaɗan a cikin alkawarinsu to Allah ce ban da su waɗannan fa atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim ko wa lam yuzahiru alaikum ahadan sannan kuma ba su haɗa baki da waɗansu akan ku ba su waɗancan da Allah ya ce a rabu da su a barranta da su in sun yarjejiyar da musulmai na zaman lafiya na kwanciyar hankali menene sai su zame sai su je su haɗa kai kuma da majiyan musulmai da suke yaƙan musulmai sai su rika empowering nasu suna taimaka musu suna ba su makamai kuma su tura matasansu da wasu su su je su rika taimaka wa wanda kuma suke yaƙi da musulmi bayan ko an yarjejenin zaman lafiya da ku ba za ku taɓa musulmi ba ba za su taɓa ku ba ba za ku taimaka wa makiyan musulmi a kansu ba su ma musulmai ba za su yi haka ba musulmai su rike muku alkawarin ku ɗari bisa ɗari ku sai ku zaga kuna musu zagon ƙasa waɗanda ba fa haka su ya Muhammadu ya ku musulmai ku rike musu alkawarin su ku rike musu alkawarin su wannan dokar ta taƙaita ne kawai akan suwa maha'inta maha'inta sai dai mushrikan da kuke alkawari da su sun su kun shay'an kuma ba ta tawai alkawarin nan ko da ɗan kaɗan walam yuzahiru alaikum ahadan ba fa taimaka wa maƙiyanku a kanku to irin waɗannan mushirkan kafiran fa atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim ku cikita musu alkawarin su ku musulmai kar ku saba har zuwa lokacin period of time da kuka ajiye wa wannan alkawari har lokacin da kuka ajiye ma wannan alkawari in na tsawon shekara biyar ne ku rike har shekara biyar in ku cikita musu matukan ba sa ha'inta ba sa saba alkawari ba sa haɗa baki da maciyan ku su yaƙe ku inna allaha shi Allah yana son yuhibbul muttaqin yana son masu tsoron Allah da suke rike alkawari ba sa saba shi Allah yana son ku musulmi ku rike ku rike musu in sun rike muku ina fata an gane ko na'am فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصاد وقعدوا لهم وقعدوا لهم كل مرصاد كركجة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصاد كل مرصاد كل مرصاد واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم نعم a lokacin da aka ba su na wata hudun da Allah ya ba su yake bayan wannan wata hudun shi kenan ba za a sake kulla yarjejeniyar zaman lafiya da su ba saboda ha'incinsu da yaudararsu aka ce wannan saƙon a shawwal a watan shawwal ne saƙon wata hudu da aka ba su shawwal zulqada zulhijja sai muharram kaga dama zulqa'ada watan ne na wutu ashurul hurum ne zulhijja ma ashurul hurum ne sannan kuma ga muharram to aka ce a shawwal ne dokan ta zo musu to shawwal immediately watan da yake bin ramadana to bayan shawwal zulqa'ada zulhijja muharram to Allah ya ce shi kenan wannan yarjejeniyar ya expire shine fa idan salakal ashhurul hurum idan waɗannan watanni guda hudu nan na alfarma suka wuce suka wuce dama su ne kawai da aka ba su daman su yi walwala su shiga ko'ina to suna wucewa in ji Allah faƙutulul mushrikina duk inda irin waɗannan mushrikan masu sa'a alkawari wanda suka yi ha'inci din nan Allah ce ku kashe su haisu wajadtumuhum duk inda kuka same su walwala a gare su ta ƙare an rufe walwala bayan wata hudu din nan duk inda kuka yi karo da su duk inda kuka hango su Allah ce ku kashe su wa ku zuhun ku damƙe su ku musu mummunan kisa in ji Allah wa ruhun Allah ce ku tsare su bi ma'ana al-ihsar shine ku sanya musu takunkumi na tattalin arziki ku hana su tsakat inda za su samu kwabo duk inda hanyoyin kasuwancin su Allah ce ku yi duk inda za su samu wata rayuwa arzikin sa ku yi bloke bi ma'ana ku sanya musu hisar hisar shine ku karya takunkumin menene ku sanya musu takunkumin karya tattalin arzikin su sannan wauduna lahum kullu marsajin Allah ce musu ku musu kwanto a duk hanyoyin da kuka san suna wucewa duk hanyoyin da kuka san suna wucewa ku musu kwanto wannan hanyoyin da suke zuwa gona ne eh ku musu kwanto a wajen suna biyowa ku gama da su kaga ba su ba noma kenan na hanyoyin da suke bi su je kasuwanci kenan eh ku yi kwanto a wajen duk wata hanyar da ka san suna wucewa su je su aiwatar da wata maslahansu kasuwancinsu wani abun su na yau da gobe Allah ce ku ba zama ko ina ku zauna kuna monitoring nasu in sun zo wuce ku ku raɗe su injin Allah ina fata an gane ko in ka raɗe shi ba zai sake zuwa gona ba nan hanyar zuwa kasuwa ne eh nan ma iya ga ana kwanciya a wani ana raye su ba shi ba kasuwa nan hanyar da suke ɗaukar manyan mota su je kaza eh nan ma an tare su an raɗe su babu nan san inda suke zuwa su tono kaza ne eh nan ma an kwanto duk inda suka shiga kawai suka kawai an musu kwanto a wajen Allah ce kun gama da su wajen tattalin arziki kun sanya musu takunkumi Allah ce ku mu'amalance su da irin wannan mu'amala tunda sun ce su shirka suka zaɓa haɗa Allah da wani ni Allah ne kuma ga irin abin da na ce a musu waqudu lahum kulla marfadin amma fa buka tabu ka duba adalci na Allah amma idan sun nuna sun tuba sun dawo hanya har sun karɓi kalmar la ilaha illallah kalmar shahada wa aqamu salata har kun ga lalle suna sai da sallah sallah ta miƙe suna halartar masallaci wa atawu zakata har kuka ga suna cire dukiya suna cirewa dukiyar su zakka to Allah yake ce to fa qallu sabilahum yanzu ku janye ku janye ku kyale su haka ji Allah banda kwanto a hanya ku janye kawai ku bar su yanzu su yi walwalan banda kisa banda tsananta musu banda takunkumin banda takunkumi kwanton nan kuma duk ku bashi tunda sun karbi kalmar la ilaha illallah yanzu duk taba dukiyar su kuma ya zama to mai haramu sun zama to ɗan uwan ku musulmi inna allaha shi allah gafurur rahimun mai gafara ne mai rahama in dai har Allah har ya iya gafarta musu su da suka wuce saboda sun karbi kalmar la ilaha illallah yasa kuma musulmi ba za ku yafe musu abin da suka muku ba Eh? tunda ni Allah na yafe musu mahalicin su kuma ku yafe musu kuma ku yafe musu ina fata an ga daga cikin yafiyan dan adam ne shine yanzu a bar su su shiga ko ina kamanda ko walwala kar wani ya taba musu kobo kar wani ya zalunce su ina fata an gane ko na'am har yayi ma agogon ladan din ga tambaya ta ɗaya salamun alaikum Allah ya ƙara malam lafiya da basira ga sadakan dubu biyu na masallaci ina roƙon malam ya sa jama'anmu na tajuru da zuriya na da mahaifana addu'a Allah ubangiji ya biya musu bukatansu jama'ar mu da suke ka zuru kuma Allah maɗaukacin sarki ya kawo musu ɗauki ya sanya musu walwala da ƙaruwan arziki ya kare su daga makiya da ba su nasara ya sa kuma kafara ne a gare su ga abin da ya same su zurriyarka da mahaifanka kuma Allah ubangiji ya musu albarka in bai da rai Allah ubangiji ya ji kanshi ya biya ma dukkan musulmi wato abin nan bukatun shi na duniya da na lahira wannan a sa a masallaci ya faɗi inda za a sa assalamu alaikum tambaya ta gaba eh, ya ce malam don allah mutum zai iya wuce wata zai iya wuce wata gaban mai sallah na nafila zai iya wucewa ta gaban mai sallah ok wuce din daban wata din kuma san hausan ne a ba a wucewa haramun ne mutum ya wuce gaban mai sallah ba a takaita abun sai sallan farilla ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace law al maru bayna yaday musalli madha alaihi la waqafa ko arba'ina manzo Allah sallallahu alaihi yace da mai wucewa gaban sallah ya san irin girman hatsari da yake kansa ko girman zunubin da yake kansa to da wallahi ya da ya tsaya ya jira na tsawon arba'in na tsawon arba'in ba a faɗi menene arba'in ɗin ba waɗansu malamai suka ce minti arba'in waɗansu suka ce awa arba'in waɗansu suka ce kwana arba'in waɗansu suka ce mako arba'in wani suka ce wata arba'in wani suka ce shekara arba'in to mu ɗauka ma mafi ƙarancin ma minti arba'in mu ɗauka da duk gaggawanka da ka san hatsari da girman laifi na wuce gaban mai sallah to da ka gwammace ka jira shi ko da sallan za ka kai shi mai minti arba'in ya idar da ka jira shi maimako ka wuce ta gaban shi saboda haka hukuncin ɗaya ne sallah aka ce sallan nafila sallah ce ta farilla masalla ce to sai dai shi ma mai sallan shi ma mai sallan ya bi ƙa'idoji na farko idan kana sallah ka sa sutura ka ɗauko abu ka sa a gabanka idan kuma ba sutura ba ne misali mutum ya shigo masallaci latti ya tara ana raka'a ta ƙarshe ya samu ruku'inta to kar ya tsaya a kofa kar ya tsaya a kofa domin kai idan liman ya sallame fa sai kai raka'a hudu mutane kuma za su wuce ba za ka tsare masallaci gaba ɗaya ka hana su wucewa don kai kawai kana sallah ba wannan takura mutane saboda haka mutum ya tashi a bakin kofa ya shigo ta ciki ko kuma in kana bakin kofa aka tashi za ka rama ka yi gaba ka yi sawun gaba ka bar kofar ta ta baya ina fata an gane ko kuma haka siddan kawai ka shigo masallaci za ka yi nafila sai ka zo daidai kofa ka tsaya kawai saboda kai an ce kar a wuce ta gabanka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan ka tsaya a inda ya dace baka tsare kofa ba baka tsare hanya ba kuma ka sa sutura yadda ka'ida take mutum in ya taso zai wuce manzo Allah yake ka ka mai da shi da hannunka idan ka mai haka ka mai da shi ya da ka dada mai da shi idan ya dada dawa ina jin kana iya sa hannu biyu kawai ka ka tunkuɗe shi kuma sallan ma ka batta ka kai masa hannu annabi ya ce inna ma zalika shaytanu wannan shaytani ne in ba shaytani ba in ji manzo Allah an mai da kai daya ka dawo kuma ka nace sai na duka fili ya daɗa yin haka ya kare ka daɗa dawowa ina maza Allah ce falyuqatilu sai fada da shi sai wannan shaytani ina fata an gane ko to amma duk da haka yawancin mutane ba su san saboda jahilci da rashin fahimtar wannan ka'ida ta wuce gaban mai sallah yawancin mutane ba su sani ba idan ka lura ba ba a sani ba ba ba karatu yawanci idan mutum ya zo zai wuce inda malamai suka faɗa a sharhi na sutura kana iya tefin gaba kawai ka zo dab da suturan ka ɗan zo kusa da ita shi ya wuce ta bayan ka idan ya wuce sai ka ka ja da baya ina fata ga an gane a yi haƙuri da faɗan amma a ilmantar da a ilmantar da mutane a ce ba kyau kuma za ka samu mutanenmu ko a ƙauye suna sanin wannan dokar za ka ga mutum ko a nan kake sallah ko ta can zai wuce za ka ga dai ko akwai tazara sosai za ka ga dai yana ɗan yana ɗan shayin ya wuce ɗin wani ko yana zaune ne ka zo za ka yi sallah dab da shi za ka ga ya tashi ya gudu da ya za ka mun sallah tun ban mutu ba alhali a masallaci a masallaci idan kana so kai sutura kana yin sutura da mutum mutum yana zaune yana karatun qur'ani kana iya zuwa dab da shi ka rika sallah kana fesin nashi shi ya zama to maka mai suturan idan babu fila a masallaci ko babu wannan abin nan din mutum yana iya ajiye hula yana iya ajiye bairo ma ya jinda ya bairo haka ya zama zamanto masa sutura ina fata an gane ko komai dai a rika yin shi da hikima da hikima a fahimta Allah ubin ya mana muwafaka yawa saboda haka waɗansu kullum suna ganin kamar sallar nafila hukunce hukuncenta daban ne wai don wannan ba farilla bane kai ka sa kanka ka ji wani ya tambayi kamalan in ana yi wa nafila kabli da ba'adi ana yi mana ita baka mata alwala ba ka yi kabbaran harama ba to ai duk abin da ake wa nafila na farilla kai wa na nafila to me yasa shi ma hukuncin farillan ba zai hau kan na nafilan ba Allah ubangiji mana muwafaka tambaya ta uku assalamu alaikum mala Allah ya kara lafiya malam tambaya anan shine amin menene hukuncin mutum yana azumi sai aka sai aka kama shi yana exam malpractice sai da aka zo ana yin kes ɗin. sai ya filge fefan da aka kama shi da shi sai ya tauna ta ya haɗe Ta, ijiramun ala ijramin kenan laifi kan laifi kenan to a taƙaice taƙaice azumin shi dai ya tafi azumin shi dai ya tafi kuma da gangan ya ɓata azumi kuma shi a wajen shi ya fi gamsuwa da hukuncin Allah ya hau kanshi da akan na mutane hmm. eh, na yan exam hukumar exam malpractice shi ya gwammace gara na Allah watakila zai samu sanyi-sanyi tun da shi ga kurun rahimun shi kuma wannan ina jin wataƙila final ya ne la a ko final paper a final semester kuma na final ya kaga abun ai ko a tafi zero wani daga na ake sallama shi duk shekaru hudun da ya abin nan a takaicin takaicewa dai hukuncin azumin shi ya ya tafi sai dai istighfari kawai ya yi ta istighfari ya kame baki daga haɗe fefan nan ba wai zai dawo kuma ya ci gaba da cin abinci ba sai ya ci gaba da kame bakin shi bayan sallah ya rama wannan azumin ya rika zama na musamman na istighfari don ba a nuna wata kafara ga ta da zai rika yi na azumi sittin ba shi wancan akan jima'i ne hadisai suka nuna ina fata an gane ko to sai tsakanin shi da yan exam malpractice sun sun caje shi ba su gani ba suka ce ya je to na wani abu ne da ba. ina fata an gane ko Allah ubangiji ya rufa asiri a waɗansu kasashe ina jin ko a Saudi akwai dan kwayan da za a ba mutum karami ya haɗe a ce ya haɗe yana haɗe za ka ga wani irin cikin shi ya juya sai ya sai ya sai ya ai zawon takardan an ganta domin ko a airport ta zo wucewa migration suka ga cikin ka wannan cikin ordinary abin nan ne kuwa suka nan kaya ne dai za ka ga sun kira kwan dan ɗaki sun ba mutum ko sun ba shi ko da wani ɗan ƙwaya haka kamar ƙwayan dawa yana sha ciki shi zai juya ya ya fitta duk abin da ke cikin shi ya kaga kuma an samu kullin koken kullin wani kwaya haka da aka haɗe ana so a wuce da shi wallahi ka ganshi duk ya fito da shi Allah wani ya rufa mana asiri to shawara ta ga irin yan uwa dai a rika karatu tsakani da Allah ko an kama ka a exam malpractice ko ba a kama ka ba abu ne da shari'a ta haramta shi gishu da ha'inci har malamai sun bada sun tattauna sosai game da certificate inda aka same shi ta hanyar malpractice menene hukuncin aikin da mutum ya samu yake genin yake genin ta tax certificate na ƙarya me hukuncin kuɗin da yake samu da aka ɗauke shi aiki shin halal ne ko haram ne wallahi sun tattauna sosai akai suka ce idan har abinda ya sada ka da samun kuɗin haram ne to kuɗin masu haram ne abinda ya sada ka zuwa ga halal in shi halal ne to shi ma wancan halal ne malamai ko sun tattauna ba sun tattauna sosai inda za a ji fatawan ba ka kauna ma ka ka kai fatan ma ka samu fake certificate ko na ƙarya ko na algishu ko abin nan ka rika samu ta abin nan domin idza kanat alwasilatu muharramatan fa fa abin nan idan abin da ya sada ka zuwa ga wani abu in shi haram ne to shi ma wancan din ma shi ma haramun kawai musulmi ya rika tsantseni ka rika karatunka yadda ake bukata ka nemi taimakon Allah in ka shiga jarabawa kawai kawai kai kullum kana neman ka tsaftace source din samun ka komai naka zama to tsaftace ba karya ba ha'inci ba yaudara man gashana na falaisa minna duk mutumin da yake yawan algush baya tare da ni in ji manzon Allah to saboda haka sheikh ali mustapha ko kuma sheikh dr ali mustapha sakataren majalisar malaman izala ta ƙasa da yake mai dugu allah maɗaukacin sarki ya masa rasuwa bayan doguwar jinya da ya yi ta yi a zo aka yi jana'izarsa muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya gafarta wa malam Allah ya kyautata makwancinsa ayyukan alkhairi da ɗalibai da ya karantar da da'awa da saƙonni da karatuttuka da ilmantar da jama'a mai in masu ɗimbin yawa da yayi na ilimin addinin musulunci Allah ubin ya sanya mishi ya zama sadaqatul jariya jinyan da yayi Allah ubin ya sa kafara ne a gare shi Allah kyautata sa Allah sada shi da rahama ya yafe masa kurakuransa da dukkan yan uwa musulmi da suka riga mu gidan gaskiya da shi ma wannan bawan Allah da ya nemi a maiwa mahaifinsa addu'a da dukkan waɗanda ba su da lafiya da kuma yan uwa a mata biyu su ma suna nan a asibiti kamar yadda yake Allah ubangiji ba su lafiya sa kafara ne a gare su Allah ya samu gama da wannan duniyar lami lafiya Allah kada ya sa duniyar nan ita ce akbaru hammina wala mablaga ilmina wala ilan nari masirana اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وانم على عبدك حبيبك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين